cut caramba. Assalamu alaikum ‘yan uwa matasa barkam da sake kasance da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa na wannan ranar Lahadin biyar ga watan Afril. Daga nan ɗakin maganar studio Kalangu ni Fanta Shamsu na tare da gora ta Rakiya Arimi. Ya ne kiki? Lafiya talo fantastic da me kika zo yau? ga 'yan uwanmu matasa. To da farko za mu yadda annobar coronavirus ke shafar sana'o'in matasa a nan babban birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton za mu kawo muku tarihin wani matashi dan wasan kwaikwayo mai yawan watsa bidiyo kan ban dariya kan shafukan sada zumunta. Zan kare da wasannin motsa jiki. Hanta ga dukkan alamu wannan annobar ta COVID-19 ta bar kowa ba a nan babban birnin Yamaima masu tukin hayis ko kuma in ce faba-faba da ma 'yan tasi na kukawa da yanda wannan al'amarin ya shafe su. Ai sosai ma kiki baya ga dokar zama gida da karfe bakwai na maraice zuwa karfe shida na safe an koma kafa wata doka ta rage mutane a cikin motocin nasu. Domin sawa cutar coronavirus birki ga wanzuwar da take mahukuntan ƙasar Nijar sun girka ɗauka matakai a cikin dukkan fanni-fanni abinda ya dangantu da kai da kawowa sashen sufuri na kai da kawowa na kewayen birni an bar su don su gudanar da zirga-zirgar domin baiwa al'ummomin kewaye damar su zartar da zirga-zirga na bukatun da ke da mahimmanci amma akwai halayen danniya da aka girka. Daga bayan ruwa na fito zuwa kasuwar ƙasa, dala 60 na biya, mu biyu ne muke baya. Idan aka ji ta bakin Abdulmaje, direbobin taksi sun mutunta matakan kuma sun dukufa ga halin da yanayin ya kawo duk da asarar da suke sai dai wasu daga cikinsu da wasu direbobin faba-faba sun ɗan ƙara farashin kuɗin zirga-zirgar. Suka ce mu ɗauka kuɗin mota dala mestis dinkin ba wai muna na ba mu direbobi mai muna hankuri dai ne da al'amari da Allah daga kawo mutum bai hita ya kare ki kwarai tun da wallahi direban su in ya kokari ya samu abin da zai ba iyalin su ci kaɗan Sakamakon da bala'in cutar coronavirus take afkawa ba shakka dimun ne kuma suna tasiri ga ɗan abun da direbobin ke samu kowace rana. Fanta sai kuma mu koma jihar Agadez inda kungiyar jiha ta matasa ke ta faman wayar da kanun matasa akan hanyoyin hana yaduwar cutar coronavirus musamman ma ta hanyar WhatsApp. Ƙarin haske a cikin wannan rahoton na abokin aikinmu Anise Karim. Hotuna da bidiyo na wayar da kai ne da aka tanada domin matasa a game da matakan da gwamnati ta ɗauka don hana bazuwar cutar coronavirus. Wadal Abubakar na dauke da cikakken bayani. Ba ma iya tafiya bisa fage don wayar da kawuna. Don haka ne muka kirkiri gurfu na WhatsApp da shafin na Facebook. Matasa suna nada bidiyo suna yadawa bisa kafafen sadarwa na zamani. Gurin da muka saka a gaba dai shine samun isassun matasa. Kowa ya san da zai yi kariya daga wannan cuta. Muna son kowa ya samu labari. Ko ta yaya waɗannan matasa da aka wayewa kai za su ba ba da labari ga sauran jama'a? Haka ne, ni an wayar min da kai ne a cikin gurup in WhatsApp da matasan Agadez sun ka buɗe. Abin da ya kamata shine mu rinka wanke hannayenmu da ruwa da sabuni ko da wani lokaci. Sannan kuma mu sa kyalle muna liƙe hankinmu. Zan rinka wayar da 'yan uwana da abokaina zan rika aika musu sakonnin na wayar da kai da nake samu su a nasu bangaren za su kula da kansu kuma har su wayar da mutanen da suke tare da su wannan shirin faɗakarwa zai ci gaba da wakana ta hanyar kafafen sada zumunta Covid pas besoin de toi. Ikon Allah kiki, to shi kuma wannan kiɗan fa. Eh fantastic don in ce miki ko su mawaka ba a bar su a baya ba wajen kokowar da annobar coronavirus. A nan babban birnin mai wani rukunin matasa na ta kokarin ganin ya ba da irin nashi gudunmuwa. C'est pour sensibiliser les gens Don wayar da kanun jama'a ne, don mun lura a nan mutane na wasa da ita. Mun yi waƙoƙin mu ne domin mu sa su gane ba abun wasa bane. Mun ga irin bannar da take a ƙasar Italiya da china kuma sai ci gaba gaba da yaduwa take yi sannan an kafa wasu dokoki aikin mu a matsayin mu na mawaka shine mu wayar da kanun al'umma domin mutane su yi aiki da dokokin Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na yau. A yau kiki mun kawo muku tarihin wani matashi mai suna Ahmadu Yakubu Larwanu sannan yana yawan watsa bidiyo kan ban dariya kan shafukan sada zumunta. Haka ne fanta shafin shi na Facebook mai lakanin Waniski Montana yana da fiye da mutane dubu sha biyar kaɗan daga cikin labarin shi. Yana ɗaukan yawan lokacin sa bisa shafin yanar gizon sada zumunta. Amadu Yakuba Larwan da aka fi sani da lakanin Wanuski Montana. wani matashi ne ɗan barkwanci mai shekara 24 yana nisha'antar da masu sha'awar aiki da yanar gizo ta hanyar bidiyo iri-iri masu bandariya. Ko da yake dariya ba shi bane a zahirin sashen da ya tuna na yi ba, yana da diplomar karatu na Lise Technique ta ɗan ƙasawa ta Maraɗi, yana ci gaba da karatunsa a fannin na'urar kwamfuta sashen nau'in kulawa da IAT e ta Yame. amma sai bayan ya samu horaswa da dama ne a fannin bandariyar da kuma sashen sauti da majigi ya tsunduma gadan-gadan a cikin sashen wasanni. Na samu horo kan barkwanci, horo kan sadarwa mun yi shi tare da mutane kamar su Musa Jingare da Aisha Maki, wani horo kan barkwanci tare da masu bandariya kamar su Valeri Ndango. Bayan haka na fara barkwanci na. A cewar abokin da Inda suka tasa tare Isa Salau Barmo Waniski ya iya sanya nutsuwa sosai da gaskanta duk abin da zai sa kansa. Ina ganin yana aiki tukuru gaskiya mutum ne da ke son abin da yake yi idan ya zo da kamara sai ya ce mu fara ɗaukar bidiyo ko da babu damar zai ce a yi a yau kuma babu mafita a yi komi don a yi bidiyon mutum ne ba ya son a wuce abin da za a yi a yau. Yaniski Montana ko kuma Larwanu Amadu Yakuba na ci gaba da nisha'antar da matasa ma'abuta yanar gizo ta hanyar bidiyon bandariya da yake wallafawa a kan shafin facebook kafin mu tsundama cikin wasannin motsa jikinmu mu yawaita wanke hannayenmu da ruwa da sabili idan za mu yi tari ko atisha sai mu taro kusurwar dantsin mu yi a ciki haka ne fanta wa'anda ke nan babban birnin ya mai muyi kokarin bin dokar hana huta daga karfe bakwai na maraice zuwa karfe shida na safe A cikin wata sanarwa da ministan da ke kula da wasannin motsa jiki ya fitar an daga dukkanin wani hukunci da ke aiki a kan kokowa da kama da laifi a yayin gasar neman takobi ta 41 haka ne ta cewar wannan dan jaridar fannin wasannin motsa jiki rufai danduwa wannan abun zai iya taba fannin wasannin kokowar gargajiya na kasar nijar ya kamata a ce ko dan kokowa ne ko ɗan dan kokowa an suka irin wannan abubuwa doka ta bige su ko ko ta sun ba sun gyara tun da bara wani ya gyara an ce to babu komai shekara ta wuce gobe ba ta dawo ba ma an ka dawo haka nan za ko ba yau ba aka fara yin gyara da in kuna da tun da ana gyara amma ba haka bane ake gyara yanzu hannun gyara ya ɓata kowa. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da mu da kuka yi za ku iya sake sauraron mu akan lamba mai uku biyu da biyar a kyauta idan kuna amfani da layin Airtel.